ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون kada waɗanda suka kafirta su zaton sun kubuta daga ƙobar Allah sun kubuce masa tabbas su ba za su kubce masa ba kuma ba za su kubuta ba zai riske su zai kama su